بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين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 a darasinmu na tafsiri a wannan masallacin alamin islamic foundation a yau muna ranar 4 ga watan ramadan shekara 1442 a hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da sha shidda ga watan 4 2021 muna cikin suratul fathi za mu tashi a kamfanin allah subhanahu إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون بل كان الله بما تعملون خبيراً بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله إنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما Allahu jallar qudratuhu yake cewa innal ladina unaka lalle waɗanda suka yi mu a gare ka ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam akan yin jihadi ma innama bayi Allah lalle suna yi wa Allah ne mu mu baya an so tana ga Allah yadda da Allah da suka yi da imanin da suka yi gare shi shi yasa suka mika wuya suka gaskata alkawarin Allah da ya yi. a darasin da ya gabata mun yi bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Uthman bin Affan radiyallahu anhu zuwa cikin Makka don ya je yi mufawada da mutanen Makka akan bai zo yaki ba ya zo yi umra to jinkirin da Uthman yayi shi yasa shedan yayi amfani da wannan dama aka ce ma wasu daga mushrikan ne suka yada don aji wani irin motsi musulmai za su yi a je a yada cewa an kashe usman a ga wani mataki za su dauka a irin wannan ne suka yada jita-jitan an kashe usman annabi da ya ji kuma ya ce to ba za mu bar wannan ba ba za mu bar wannan wajen ba sai mun daufansa akan usman akan jinin usman shikenan annabi ya shimfiɗa hannunsa aka zo aka yi Wa inda muka suka yi mu baya nan kuma gaba ɗayansu sun sadaukar da rayuwarsu kamar yadda Khalid bin Walid yake gaya ɗaya daga cikin mushrikai yana cewa qaumun yatamannawna alhayata kama tatamannawna almaut mutane ne da suke neman su mutu yadda ku kuke son ku rayu sun zo sun yi mubaya akan su mutu ba za su ja da baya ba wayannan mutanen da suka yi mubaya kuma mutum wajen 1,400 ne wasu suka ce da 500 ba wanda aka kashe a yakin khaibar amma waɗanda suka ja baya suka gudu fa yakin uhud mutum 400-700 an kashe mutum 70 cikinsu mutum 400 ba wanda aka kashe cikinsu saboda haka duk lokacin da sojoji suka ba da rayuwarsu sun yadda su mutu sai a ba su rayuwar amma suka ja suna gudun mutuwa to mutuwa za ta same su ko ba hakan yake faruwa ba wannan shine sunar Allah a cikin rayuwa hab nafsaka lil mauti tu haya ka bada rayuwarka ga mutuwa sai a baka rayuwar amma kace kana gudun mutuwa aina mata takunu yudrikkum al maut walau kuntum fi burujin mushayyada ba buhun kasa ba beni zaka boya sai Allah ya kai mutuwa gare ka amma in kuka yi irin na sojojin cadi ku ce me yasa za ku aje buhu baka ga irin abin da suka yi ba innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim hannun Allah na bisa hannayensu faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsi duk wanda ya warware wannan alƙawarin to fa ya warware wa kansa ne wanda yace ba zai nasara ba zai yadda da nasarar da Allah ya dau alƙawari ba to kansa ya yi wa a wannan mutum dubu da dari 1400 ba wanda yake da munafurci mutum ɗaya ne wanda ya gudu daga mubaya'a wanda jiya mun faɗi sunan shi ko waye shi waye waye sunan shi jaddu bin qais shine wanda ya zo ya rike cikin ragumi ya ɗana cikin ragumi ya buya shine kadai banda shi duk sun yi mu baya kuma duk sun samu ganima bayan nasarar bayan Allah ya ce ya yadda da su laqad radiyallahu 'anil mu'minin wa man awfa bima ahada alayhi Allah duk wanda ya cika alƙawarin da ya daukan ma Allah fa sayutihi ajran azima da sunna Allah zai bashi lada wanda yake mai girma bima ahada alayhi Allah amma hakan alayhi ne ba bima ahada alayhi? me yasa lafzul jalala ya dauki damma malamai suka ce wannan lafazin ya dauki damma ne saboda tafkhimi lamil jalala a fakhama lam na lafazin Allahu idan ka ce famin ahuwa bi ma an hada alaihin lafil jalala zai zama murakkak alaihi eh? in ka ce alaihin laha ai lam din ba zai samu tafkhim ba amma in ha din zai kai masa dhamma alaihullah alaihullah kaga lafazin jalala ya fa samu tafsir wannan shi yasa aka kawo dhamma din wasayutihi ajran azima da sunan Allah zai bashi lada mai girma sai qulu lakal mukhallafuna sannan da sannu ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam al mukhallafun wa inda aka bar su baya min al arabi daga kauyawa wa inda aka bar su basu je yakin wato basu halarci sulhul hudaybiya ba domin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo hudaybiya tun daga tashinsa daga madina ya sa aka sanar a garuruwa da suke kusa da madina garuruwan da aka san musulmai ne a hanyar duk aka sanar da su yau manzon Allah zai je maka yayin umra tunda mushrikan makka ba su yarda da sa ba akwai yiwuwar su hana shi to ko da wani abu ya faru to musulmai suna da daman da za su iya kare kansu to amma da annabi yayi shelafa sai ga su muzaina da su ghifar da su juhaina da aslam da sauransu duk aka sanar da fitowansu amma suka yi fita yawancinsu da ba su fita ba aka dawo kuma za su kawo su wato hanzari suna neman annabi ya ba su dama su samu ganima sai ƙudu da kalmukhallafu na minal arabi da sanu wa'inda aka basu daga baya mutanen kawai za su ce da kai shagalatna amwaluna wa ahluna yau ba mu wato dukiyoyinmu da iyalanmu ne suka shagaltar da mu ba mu samu daman fita yaƙi tare da kai ba kula da dukiya kula da 'ya'ya a kiyaye su a kare su a tsare su shi hana zuwa taimakawa addinin Allah to suna faɗin haka suna cewa fastaghfir lana ya manzo Allah ka nema mana gafara wajen Allah Allah da yake masani gaibu ne yace yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim wato suna faɗi a harsunan su ba abin da ke cikin su ba innama takhallafu shakkan wa nifaqan saboda shakku da munafirci ne suna ganin Allah ba zai baiwa annabinsa nasara ba bal zanantum Allah yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wannan shine abin da ya hana amma ba ƴaƴa da dukiya bane in ma ƴaƴa da dukiyar ne shin ya dace a fifita su akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a zuwa jihadi wai don neman kare kai tunda annabi ya fita a fita bana abin da ya same shi ya same ku na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi a harsunan su abin da ke ba ne a zukatansu ba Allah ya ce ulka ce da su wa man yamliku lakum min Allah shay'a wane ne zai iya mallaka muku wani abu wa man yamna'ukum min mashi'ati Allah wa qada'i idan Allah ya ga dama ya kaddara abu zai same ku wai zai kare ku idan 'ya'yanku za su kamu da cuta su mutu akwai mai hanawa idan dukiyarku za a sace ko za ta kone akwai mai hanawa kun ƙi fita don kare dukiya kuma abin da zai zo ya zo ya tadda dukiyar kaga an yi biyu babu saboda haka Allah ya ce waye zai iya taimaka muku in arada bikum darra idan Allah ya nufe ku da wata cuta ma'ana halakar da dukiyar ku ko halakar ƴaƴan ku wa zai kare ku aw arada bikum naf'a ko kuma Allah ya nufe ku da wani amfani akwai wanda zai iya hanawa babu shi wannan ya nuna kenan bai kamata wani abu ya hana mu aikin Allah ba kada ka ce kana son rayuwarka ce yasa ba za ka yi aikin Allah ba kana so ka samu hutu ce yasa ba za ka yi aikin Allah ba sai ka zauna kuma Allah ya hana ka hutun ka yi aikin Allah Allah sai ya baka lafiya sai ya baka hutun akwai malami Muhammad Atiyya Salim rahimahullah mai karantarwa ne a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ba da lafiya ya tsufa likitoci suka ce yana bukatan hutu ya ce aishi shi baya samun hutu sai a cikin darasi yana jin ciwon rashin lafiya amma in ya zo ya fara darasin sai ya ji lafiya ya ba da darasin ya tashi shi yake faɗa a bakinsa na karba a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam za ga malamai suna tafiye-tafiye nan can nan can suna ayyuka wani ma yana tausaya musu eh malaman na anya suna hutu Allah ya ɗauke musu wahalan kai ne kake jin suna wahala ko kuwa Allah ya riga ya dauke wahala in baka yadda baka shiga ka gani barwa Allah Allah zai binci lamarinka Allah ce bal kana Allah bima ta'maluna khabira a a bar wancan maganganun da kuke faɗa ba su bane Allah ne madaukaki ya kasance masani ne ga abin da kuke wato aikatawa bal a'a ba wancan din bane har yanzu zanantum haqiqanin lamari shine ku kun zaci cewa allan yanqalibar rasul wal mu'minuna ba kwa tsammanin annabi zai dawo da shi da muminai ila ahlihim zuwa ga iyalansu abadan har abada fitan sunan za a gama da su annabi sai labari sahabbai sai labari wannan ne abin da ke cikin zukatanku shi ya hana ku ku fita tare da shi wa zuyyina dalika fi qulubikum an kawata muku wannan a zukatanku shedan ya zayyana muku hakan shi yasa kuka karfafa wannan zaton na shedan kuka zauna wa zanantum zanna sau'i sai kuka zaci wannan mummunan zato wannan har yanzu karfafa wannan din ne zato na farko din ne har yanzu kun zaci wannan mummunan zato wa kuntum qauman bura sai kuka zama to mutane bura bi mana halka halikin kun zama halakakku a dalilin wannan mummunan zato wa man lam yu'min billahi wa rasuli kuma duk wanda bai yi imani da Allah ba kuma bai imani da manzo sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira lalle mun mun tanadi wutar sa'ir ga duk mutumin da bai imani da Allah ba kenan duk wanda yayi bai da Allah da manzo ba shi kafiri ne kuma shi dan wuta ne wannan shine abin da ayat take nunawa wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa innahu kafirun wa qad sa'ira wannan ne amma qur'ani daga uslub nasa na ijaz duk wanda bai imani da Allah da manzo ba to mun tanada wa kafirai wutan sa'ir to waye ne shi wanda za a ka tanada masa wuta shi ne wanda bai imani da Allah da manzo ba walillahi yana ga Allah mulkin samawati wal ardi mulkin samai da kasai halittan su shi halice su shi yake jujuya lamurra a cikin yadda ya ga dama ba abin da ke faruwa sai da sanin Allah sai da ganin damansa sai da saurarawansa sai dai Allah yana nuna maka shi mai hakuri ne Za ka ga ana abin da ba daidai ba Allah ya hakuri ana farfesu da naman mutum ba Allah ya hakuri aƙin addininsa ya yi hakuri bai hana ka arziki ba ci da sha lafiya walwala duk bai hana ka ba don kai kafircewa Allah a'a zai baka daga haƙurinsa ne za ka zo ka tadda shi inna rabbaka labil mirsa yana madakata duk yawon ka zaka zo ka fita wannan kofar da kowa yake fita in ka fita kuma ka gama saboda haka yana ga Allah mulkin samai da kasai tunda dai babu ganyen itace da zai sauko sai da saninsa ko wa ma tasqutu min waraqatin ganyen maina da ke wato nuna ya zama ja ya tsinke yana faduwa ba zai fado ba sai Allah ya sani akwai wanda zai mutu Allah bai sani ba ka miƙa lamarinka ga Allah ka yadda rayuwarka na hannunsa tun da ganyen nimma sai Allah ya sani yana in ka samu naira ɗari ya sani in za ka samu ya sani in ba za ka samu ba ya sani karka ce aida na samu in ba su wane ne suka yi mun hasada ba aida na samu in ba wane ne ya tare mun ba aida an ba mu wannan matsayin wake ba da matsayi wani yana kokowa ya sayar da gidansa don ya samu matsayi bai samu ba wani kuma yana zaune yana buya ma sai aka ce zo gashi Allah ne malikal mulki din saboda aka mu yadda mu bar masa lamarin sai mu samu hutu Allah ya ce yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allah cikin ikonsa da buwayensa yakan gafarta wanda ya so ya gafartawa kuma ya azubtar da wanda ya so azubtar da shi wa kana Allahu ghafurur rahima sai dai Allah madaukaki shi mai yawan gafara ne sannan mai jin kai ne ga bayansa na'am سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تدعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما الله مدوك كيتي سيقول المخلفون دسنو وإن دعك برسو أبايا إن ننزاسو شيء tun gabanin su zo su faɗa Allah yana sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma hakan ya kasance idan qalaqtum ila maghanima lita'khudhuha idan kuka tafi zuwa ga wata ganima wato ganimar Khaibar kenan shi yasa wasu kace fatahan qariban din shine Khaibar din da aka je ana daga budin makka daga hudaybiya kai ana barin hudaybiya sai aka wuce khaybar Allah ya bude ma musulmai khaybar ba tare da wani yaki ba annabi ya zo musu lokacin asubanci suna fita da wato kayan aikin su na gona sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce muhammadin wal khamis muhammad ne da runduna ya zo sai annabi ya shiga tsakiyar garin ya ce allahu akbar kharibat Khaibar. inna idha nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzirin yace Allahu akbar khaybar ta fadi tunda an shiga cikin ta an tsaya ta fadi an gama an yi nasara akan ta mu idan muka sauka a farfajiyar mutane muka yi musu sammako asubanci to wannan asubanci ya munana ga waɗanda aka yi musu gargadi ba su ji ba to sai ga ganima ta ko'ina ta dukiya ta amfanin gona ta filaye Tofa idan talaftum ila maganima idan kuka je zuwa ga wannan ganima li ta'khudhuha don ku dauke ta ku raba sai wa'annan da aka bar su basu je yaki ba za su ce zaruna nattabi'ukum ku kyale mu mu bi kuma na zuwa khaibar mu ma mu je mu samu ganima yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna su canza kalmar Allah alladhi wa'ada ahlal al-hudaybiyya bi an yakhussahum bi ghanaim khaybar Allah ya alkawarin zai ya ware ganima na khaibar kamar tukuici ne ga wayanda suka sadaukar da rayuwarsu ko su mutu ko su yi nasara to su kuma suna su shiga cikin kaga za a canza maganar Allah kenan maganar Allah kuma ba ta canzuwa shine Allah ce yuridun an yubaddilu kalam Allah suna su canza maganar da Allah ya faɗa ne sai Allah ya ce ulka ce da su lan tattabi'una a'a ba za ku bi mu ba zuwa khaibar ba za ku bi mu ba har abada ku yi zaman ku kadhalika qala Allah min qabl ai wannan hukunci ne na Allah tun gabanin wannan lokacin ne Allah ya faɗi haka kafin ma a ce an je an samu ganima an raba Allah ya gama wannan hukunci to me zai faru Ina ka gaya ka haka maimakon su miƙa wuya Allah ne ya faɗa ba sai sai su zo suna cewa bal ta na ai a kuna mana hasada ne ba ku yadda mu samu bane kawai amma ba haka ba ai mun cancanta wannan shine ɗabi'ar ɗan adam a koyaushe kullum mutum baya tausayawa kansa ya dubi kansa a matsayin da Allah ya aje shi yana tatallu'i zuwa inda ba a kai shi ba a lokacin da aka hana shi sai ya ga cewa an hana shi ne bayan ya cancanta alhali da a farko mai ya duba inda za su yi adalci mutanen da annabi ya kira su karo ɗaya suka ansa suka fita suka je suka yi mu mubaya'an nan tare da shi sannan kuma su suna zaune a gidajensu aka wuce khaibar Allah ya tabbatar da wannan ganima in ma za su roka sai da su ce da Allah ku bamu a cikin abin da kuka samu amma su ce mu yi tarayya da ku a cikin wannan abin ai ba yi adalci ba to haka a koyaushe mutane suna neman matsayin da ba nasu ba wanda bai dace a yi hakan ba a wajen aiki a a mu'amala a shugabanci a alimanci a a wa'azi a komi karka zama mai tattallo'i mai nema a baka don in ka nemi a baka din babu taimakon Allah ciki innaka in utita an mas'ala wakilta ilaiha inda tambaya ne aka baka za a barka da dibaranka amma idan aka baka ba tare da ka nema ba ko inta alaiha taimakon Allah yana tare da kai to kullun karka nemi shugabanci amma a yaranta ko a rashin sani ko jahilci mutum yakan nema ko kuma ya nema don wata manufa yana ganin in ya shiga akwai daula akwai ni'ima wai ya tsaya kansila an zabe shi ya je gun tela ya ce ka kara wuyan rigan wai nan gaba bai zai jima ba zai kiba zai cika wuyan to kaga ba aiki kai ne kake so kai wa talakawa ba ko kuwa wanda zai sai da gidansa ya je ya campaign kai ka sani ba zai abin kirki ba don in ya ci zaben nan ko gidan nan fa zai biya a wurin da ba nan ba fa in kun yi sa'a ya biya a JRA in ba haka ba ya wuce Abuja eh gidan da ya sayar miliyan biyar sai ya sai na miliyan ɗari biyar da kuɗin ku kuma don bai cancanci shugabancin ba amma wanda ya cancanta zai damu da damuwar al'umma Allah ya kiyaye mu da shugabancin zalunci suna cewa bal ta nana suna cewa kuna mana hasada ne sai Allah ya ce a'a bal kanu la yafqahuna illa qalila yawa yawan su ba sa fahimta sai dai kaɗan ne daga cikin su suke fahimtar maganar Allah da manufar Allah kaɗan ne masu fahimta Allah ya ce lil mukhallafina min al-a'rab ka wa wa'annan da aka bar su daga baya mutanen kauyen nan na Larabawa yanzu ba kuna neman a baku ba to sadudu auna ila qaumin da sanu za a kira ku zuwa wani yaki zuwa wasu mutane wa'annan mutanen kuma uli ba'sin shadidin masu tsananin karfi ne wajen yaƙi tuqatilunahum za ku je ku yaƙe su ku kashe su aw yuslimun ko su musulunta fa in tuti'u idan kuka bi kuka yadda kuka zo kuka fita yucikumullahu ajran hasana da sannu Allah zai ba ku kyakkyawan sakayya wa in tatawallaw idan kuka juya baya a karo na biyu kamata wallaitu min qabl kamar da kuka juya baya a karo na farko yu'adhibkum azaban alima lalle Allah zai muku azaba azaba wacce take mai tsanani wannan kiran da za a yi musu uli ba'sin shadidin su ne mutanen bani hanifa wato mutanen musailama talkadda wannan shine kitabu kital ahlul ridda malamai suka ce wannan ayar ta nuna kenan abubakar shi ya cancanta da khilafa don shine yaki ya ridda da auna ila kaumin waye mai kiran abubakar shine ya kira su zuwa yakan mutanen ridda wanda suka yi imani aka zo aka yi yake su kuma suka wato aka yi nasara akan su wasu suka dawo suka musulunta wasu kuma suka ce a'a wayannan da aka aka je za a yake su ko su musulunta ko a yake su a yi nasara akan su dinnan wato su ne mutanen Faris wannan kuma ya nuna Umar ne a lokacin kenan umar shine ya kira a zo a yakin faris bayan annabi ne sallallahu alaihi wasallam aka yi amma Allah ya bada labarin za a yi abu idan suka bada wato imaninsu ga Allah suka yadda suka fita to ga nasara ga sakayya idan ba su yadda ba kuma to akwai azaba mai tsanani gare su to wannan kiran da aka yi na zuwa jihadi wa'inda aka ba su hanzari na zama a gida suna nan ga suna laysa alal a'ma harajun babu kunci akan makaho babu kamu haraci ne dhiq wato zunubi babu laihi akan wanda yake makaho makaho yana da uzuri bai ya gani taya zai yaki wala alal a'raj harajun hakan na wanda yake gurgu a'raj wanda kafansa guntu ne ya yanke ko kafan gajere ne ko kafan ya shanye an sa masa itace ko karfe ko roba ya zai iya yi yaki kamar yadda mai lafiya zai yi ba zai iya ba saboda haka Allah ya bashi hanzari wala alal maridi haraj hakan na mutumin da bashi da lafiya bashi da lafiya gashi nan bai iya cin abinci da kire kai tashi sai an daga shi sai an kwantar da shi ko yana fama da gudawa ina zai je yaki kaga ba zai yiwu ba wayannan Allah ya dauke musu sannan kuma baicin wayannan Allah ya yi bayani a ɗai ayar a cikin tauba ko wala alal ladina idama ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa aynihum tafidu min ad-dam'i hasanan Allah yajidu ma yunfiqun wanda ya zo da ƙarfinsa da niyyarsa da lafiyarsa amma dabbobi da za a ɗora su su je yaƙi ya kare babu abin da za su yi jihadi da shi sai suka koma gida suna kuka don bakin cikin ba su samu abin da za su yi jihadi ba akwai na biyar da sunna ta ƙara haka ne waye ne in ka faɗa kana da tukunci waye wanda yake da dabba haka akwai ɗaya kuma wanda ya gini bai rufe ba akwai ɗaya kuma wanda yake da a iyaye aka ce a nemi izinin su a fita ga wani ya faɗa a nan ango wa'annan a sunna an dauke musu ni na cakawo daya sai aka kawo duka uku sunna ta daukewa mutumin da yana da dabba tana ta kusa haihuwa kasan raƙuma shi ne dabban larabawa to tana da ciki ta kusa al’ishar kenan shi yasa Allah ya ambaci wa idhal a utilat yadda suke ganin kimarta amma in kiyama ta zo suna bari su gudu to idan ta kusa haihuwa hankalin su duk yana kan dabbar kar ta zo ta haihuwa ta samu matsala suna so suna kusa tukun za ta haihu to wannan kar ya je yaƙi ya jira dabbarsa ta haihu wanda ya yi gini ya zo rufewa bai rufe ba kar ruwa ya zo ya bata masa gini kar wani abu ya zo ya zan matsala tunaninsa akan ginin haka wanda ya aure an kawo masa amarya ana kawo ta gida shi kuma zai fita jihadi kaga takobin ba zai yi seti ba sai aka ba shi dama ya zauna a gida wayannan uku an ba su dama wato ma'ana ba su da laifi idan suka zauna a gida ba cewa aka in sun fita jihadi sun yi laifi ba saboda haka ka duba fitan hanzala mana hanzala bin abi amir ai ranar da amarya ta shiga daki ran da haduwa ta farko ta faru ko wankan janaba bai yi ba haka ya fita da aka ce jihadi ya ce in yi wanka za a bar ni bai ce ina tare da amarya ba daren farko kaga imani kai yanzu sha aure sallar asibahi ba sai mu rasa haka ka fito an yi sallah ah, ba mu ganka masallaci ba sai ce ah, an gina sallah ne ana so a fifita abin da ke wajen Allah fiye da abin da ke wajen mu akwai wani da ya aure wallahi rayuwarsa sai ta rikice baya zuwa wa'azi darussa baya zuwa masallaci me ya faru a wai matata tana tsoro in ba ita kaɗai ce a gida tana tsoro da ita yake sallah da ita yake karatun da ita yake kaga kenan a cikin mutane akwai wanda aure matsala ce gare su shi yasa iyaye idan za su aure da 'ya'yansu suna wa 'ya'yan gargadi Allah ya ji kan Sheikh Jafar rahimahullah ɗaya daga cikin almajiransa ya yi aure sai je yake wa amaryar nasiha ki sani mijinki mai wa'azi ne karki hana shi da'awa don suna da hiyal na hana ka da'awa wani lokaci hayaniya kawai idan suka barka da ita ka fita ayoyi da hadisan ba su yi saiti ba ka zo kana maganan sallah sai ka ji ka fada babin ciniki kana maganan kiyama sai ka zo kana maganan aure waɗanda sun san ka sai su dakatar da kai almuhim na mutane guda uku an ɗauke musu ne amma in sun fita suna da lada wanda ya aure bai tare ba in ya fita yana da lada wanda ya gina gida a mene in ya rushe ma in nazo ba sai in gina ba dabba in ta mutu ba shi kenan ba amma lafiya ne Allah zai kare ta ko kuma mu wakilta wani ya kula da dabbar kaga duk wannan zaka iya kai aikin alkhairi ba su hana ka ba to amma shari'a kullun tana lura da zuciyar dan adam kada ka je kana wannan aikin zuciyarka babu ikhlasi na aikin kai ka wahala kuma babu lada shi ake gudu na'am ina muke Allah madaukake ce wa man yuti illaha wa rasula duk wanda ya bi Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam haka ne na'am duk wanda ya Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam nurhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah madaukake ce zamu shigar da shi gidajen aljanna wadda koramai na gudana a karkashin ta wa man yatawalla to duk wanda ya juya baya game da gabarin bin Allah gabarin bin wannan umarni na a fita a taimakawa addinin Allah Allah ce yu'adhibuhu azaban alima Allah zai masa azaba azaba wacce take tana da radadi inji Allah na'am لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل أنزلت سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا Allah madaukake ce laqad radiyallahu anil mu'minin da hakika Allah madaukake ya yadda gabarin mu'minai wa'inda aka ambaci bayanansu a ayin da muka wuce annal ladina yubayyi'unaka ma bayan Allah su ne har yanzu ake magana a kansu idh yubayyi'unaka yayin da suke maka a ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam tahta shajara a karkashin wannan itaciya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sauka a hudaybiya wato mushrikai sun tura wato tsageran su su yi hayaniya da annabi ya lura da yanayin su sai kira Umar akan zai aike shi zuwa Madina a zuwa Makka umar ya ce ya rasulallah ka san ni da yadda nake da yadda suke in na je babu abin ba zai kyau ba amma zan nuna maka wanda ya dace yana da juriya da hakuri shine Uthman anan ne annabi ya kira Uthman ya aike shi da sako ya zo isar da sako annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zo ne yaki ba ya zo ne yayi umra ba yi da wata manufa ban da wannan sai annabi ya aike shi da ya zo Usman ya isar da sako mun ji abin da ya faru ya dan jinkiri na fitowa har suka ce da Uthman to tunda kai ka zo kai ka dawafi mana kafin ka koma tunda shi zai zo dawafi an hana shi amma yanzu kai kadai ne kana iya kai dawafi ya ce a'a annabi bai dawafi ba ba zan yi dawafi ba la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli yake dawafi haka ya koma to shine Allah madaukake ce ya yadda da wa'annan bayi wayanda suka yi mubaya'a tahta shajara a karkashin wannan itaciya fa alima ma fi qulubihim Allah madaukaki ya sa abin da ke cikin zukatansu alima ma fi qulubihim min al-ikhlas tsarkaka addini saboda Allah gaskiyan zamiri da suke da shi wannan shine abin da Allah ya ke so ya nuna mana ya sani a zukatansu fa anzala sakinata alaihim kuma Allah ya saukar musu da natsuwa yaqini da natsuwa a cikin zukatansu duk wani abu na tsorata ko na munafirci ko yaudara Allah ya kawar da su daga zakatansu anzala sakinata fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fatan qariba sai Allah ya saka musu da budi wanda yake mafi kusa fatan qariba shine fatu khaybar bayan komawansu daga hudaybiya wa maganima katiratan ya'khuduna hada kuma ganimai masu yawa da suke daukawa ganima khaybar kenan Allah ya ce ganima mai yawa saboda ganima khaybar ya kai ganima wa kana Allahu azizan hakima Allah madaukaki ya kasance azizan mabuwayi ne shi hakiman mai hikima cikin abin da ke gudanarwa idan ya hana maka a wannan wuri sai ya baka a wannan wurin kar mutum ya fidda tsammani daga rahmar Allah kada ka ce na nema na nema ban samu ba da yawa matsalar mu idon mu yana kallon wani bai guda ne idan ka nemi abu ka rasa ta wannan sai ka dauka cewa ka losing hope gaba daya ka fidda tsammani wannan kuskure ne yawanci masu karatu abin yake addaba wanda sun yi diploma sun yi digiri sun yi master sun yi phd waye in sun nemi aiki a wajen gwamnati ba su samu ba an je wannan makaranta ba a samu ba sai a zo aje takardu a zauna ban samu aiki ba wallahi babu aiki sai ya zama nauyi ga wani yayansa nauyi ga babansa nauyi ga gyatumarsa wani saboda lalacewa nauyi ga kanwarsa mace a gidan miji zai aika ya karbi omo a wajenta shi kuma yana da digiri wannan lalaci ya kai lalaci saboda haka idan ka dubi wannan hanyar baka samu ba to hanyar Allah tana da yawa ka koyi sana'a shi ne ya kamata skill acquisition din nan ya kamata a farfado a wurare a koyawa mutane ayyuka sana'o'i kar a raina wata sana'ar da yake kana da hankali kana da basira cikin wata uku zaka koyi wata sana'ar wata sana'ar cikin wata shida shi yasa yanzu in ka je sudan a sudan zaka mutum da yana da certificate goma certificate daban-daban ya yi wannan course din ya samu certificate ya yi wannan ya samu certificate ya yi wannan nan da ya je wannan bai samu ba zai yi wannan hatta dafa shayi course ne ai ka koya mana dafa shayi sana'a ce ka iya shayi iri-iri mai nauyi mara nauyi mai siga mara siga sai ka ga Allah ya buɗa ma ko ka bude otel na abinci ba wai sai kai namiji ka dafa ba mata ne za su dafa a gida a kawo a sayar ka samu yara suna sayarwa kai ne director kuma kai ne manaja kuma kai ne kashiya akwai rufin asiri amma ina masu yi to sana'ar da ake yawanci sana'ar da ake kara wasu karfi ne ba sai na ambace su ba ko kun sani da yawa kun taru a cikin sana'ar amma kuna ƙara wasu ƙarfi ne ku ba abinda kuke tsanana wannan kuskure ne a dage a saukar da kai leburanci ne kasuwanci ne sana'an ne a yi ka duba anan Allah da ya je ya kai kai abin nan fatu makka ko in ce eh, umara fi makka bai yiwu ba ana juyawa sai gashi Allah ya buɗe wata hanya wa kuzo na ha. ganima mai yawa da kuke daukawa Allah ce wa'adakum Allahu maghanima katiratan ta'khuduna Allah ya muku alƙawarin ganimai masu yawa da kuke ɗaukawa. fa ajjala lakum hadi ya gaggauta muku wannan na khaybara ne don ku samu natsuwa kuma abin mamaki shine wa kaffa aidiyan nasi ankum Allah ya kame hannayen mutane ga mutanen khaybar Allah ya kame hannayensu annabi ya shiga da sabai khaybar ba wanda ya zo ya daga cewa zai yi fada kawai da annabi ya shiga aka yi kabbara alkharibar khaibar kenan kowa sai shiga gidansa suka ba da kai suka zamanto usara dukiyarsu ta zama ganima kagenan Allah ya ce kaffan aidiyan nasi ankum me yasa aka yi haka litakuna ayatan lil mu'minin don ya zama aya ga masu imani masu imani san cewa suna da matsayi a wajen Allah Allah yana ba su kariya domin abu ne wanda tunanin mutum ba zai iya ba adadin musulman da suka je haibar gaba ɗaya nawa ne ba muka ce dubu da ɗari hudu ba zuwa da ɗari biyar kasar haibar gaba ɗaya mutum dubu nawa amma sai gashi nan allah ya ba su tsoro sun miƙa wuya ga wannan adadi dubu da hudu allah ce wale ayatan lilmu'minin wa ya hadiya kuma siratan mustaqima kuma allah ya yi ne haka don ya ƙara muku basira ya ƙara muku shirya zuwa tafarkinsa wanda yake madaidaici wa ukhra lam taqdiru alaiha kai banda mana khaybar din ai akwai wata ganimar ma da baku iya cin mata ba Allah ya rike muku ita qad ahata Allah biha Allah ya kewaye ta ya rike muku ita har kuka same ta shine wato ganima na hawazin da ganima hunain wa yawma hunain idza jabatum kathratukum وضاقت عليكم الأرض بما رهبت به ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأنزل to kaga anan wannan natsuwa da Allah ya saukar aka samu ganima na Hunain ga ganima na Hawazin duk sun dawo ga musulmai ba tare da wani yanki ba shine wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahata Allah biha Allah ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah madaukaki ya kasance mai iko ne akan dukkan komai ba abin da ke gagaransa in bai yi ba to ganin damansa ne bai yi ba na'am ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما madaukakin sarki ya ce walau qatalakum alladhina kafaru da a ce mushrikan maka sun yaƙe ku ba tare da sulhu ba da aka zo sulhu da biyan nan suka je ba su yarda da sulhu ba sai dai a yaƙi ko kuma mutane khaibar da aka je aka shiga garinsu da suka ce za su yaƙe ku lawallawul adabara da sun juya baya sun gudu sun malaye jiduna waliyan wala nasira sannan ba su taɓa samun waliyan yali amrahum wani wanda zai ibinci lamarinsu wala nasira ko kuma wanda zai taimaka musu ba su samu mai taimaka musu ba sunnatallahi lati qad khalat min qabl wannan shine sunnar Allah da ta riga ta gabata a cikin al'ummun da suka shuɗe sunnar Allah kenan mai zarcewa cikin annabawa da al'ummu shine kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta shine da nasara da shi da manzanninsa kalmar Allah ita ce take ɗaukaka litakuna kalimatullahi hiyal uliya shine sunnatullah walan tajira li sunnati ta tabdila ba za ka taba samun mai canza sunnar Allah ba Kullum Allah yakan taimakawa masu gaskiya akan makaryata wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum Allah madaukaki shine wanda ya rike hannayensu gabarin ba su iya taba ku ba wato kafaran makka kenan a cikin makka wa aydiyakum anhum kuma ya rike hannunku gabarin su bi batni makkata a cikin garin makka yadda zafi mushrikai yake wani a gefe ma suna tsangwaman shi yau gashi kun shiga cikin makka din cikin garin su cikin ka'aba ba su taba ku ba ku kuma da kuka shiga kuma ba ku je bari mu kashe su ba a'a ba wanda ya daga makami ya taba wani cikin ku min ba'di an azfarakum alaihim baicin Allah ya ba ku nasara akan su to ai wannan akwai hikimar Allah ciki wanda a nesa ana ta nuni da makami kowa yana cike da fishi in na je wuri kaza zan yi abu kaza sai gashi Allah ya haɗa ku kowa yana kan tafarkinsa kuma kafin a zo a zama daidai din amma ba wanda ya taɓa wani akwai abin da Allah yake nufi za mu ji dalilin a gaba Allah gashi na yana cewa walau la rijalun mu'minuna in ba don wasu mazaje mu'minai ba wani sa'un mu'minar ko ko na yi tsallake ne na'am na'am na'am ban kai ba wa kana Allahu bima ta'maluna khabba ana wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah madaukaki ya kasance shi mai gani ne ga abin da kuke aikatawa saboda haka fa jazi kullun bima yastahiqu duk Allah zai saka mishi da abin da ya dace da shi هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام su waɗannan fa su ne kafiran nan dai waɗanda suka hana ku gabarin masallacin harami na makka a lokacin nan wal hadiya ma'akufan kuma ga hadaya an rike ta ma'akufan ai mahbusan an an yabluga mahilla da ya kai ga wurinsa don dabbar hadaya mai haji ko Umar an ya kora dabba zai yanka ne a can mina to gashi a shiga makka ma biyu an rike annabi sallallahu alaihi wasallam kenan hadaya bata kai ga inda za a yanka ta ba to yanzu ya zama dole a yanka ta inda aka rike kenan shine wal hadiya ma'akufan an yahil an yabluga mahilla da ya kai gurbinsa to haka dai aka tsaya a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a sauke harami a sauke dabbobi ya kore dabbobi wajen saba'in duk aka soke su sai Allah ya ce walau rijalun mu'minuna in ba don akwai wasu mazaje mu'minai ba wa nisa'un mu'minatun da wasu mata mu'minai lam ta'lamuhum ba ku san su ba idan da an sa yaki a makka ku taba su ko ku taba su taba ku a makka akwai masu imani da ba a san da su ba garin neman kashe mushrikai za a kashe masu imani don haka ne ka fahimci qur'ani don akwai masu imani da ba a san su ba a cikin makka Allah ya san su shi yasa Allah ya hana a yaƙi mutanen makka walau la rijalun mu'minun in ba don akwai wasu mazaje masu imani Wani nisa'u mu'minat da wasu mata masu imani lam ta'lamuhum ba ku san su ba idan aka ce za a yi yakin kuma za ku zo an fatusibakum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arra bi gairi ilm za ku je ku take su ma'ana ku kashe su da sunan suna cikin mushrikai a dalilin kashe su fatusibakum minhum ma'arra sai zunubi ya same ku kunci ya same ku bi gairi ilmin ba tare da sani ba ko garin kashe mashirkai ne da an ba ku izini ku kashe su ko kashe wanda ba ku sani ba mai imani a hakan Allah zai kama ku don kare ya kama ku sai ce kar ma ku kashe mashirkan ka gane ta wani addini ne ya ce a a kashe kowa da kowa wai shi wanda aka kashe din shi zai je aljanna to kai da ka kashe shi ina za ka je ka duba yadda ake abin da ake da sunan addini ba addini ba wai shin har yanzu ba ku yadda ba addini ba ne ba eh ga mutum ɗaya da aka so a kashe kai ga mutum goma da ake so a kashe idan akwai masu imani guda biyu ko guda uku bai halatta a kashe wa'annan muminan ba akan me za a kashe su tunda suna da imani mutane maka su ɗari ne ko ɗari biyu ne ko ɗari uku ne mushrikai dubbai ne masu imanin kaɗan ne inda masu imanin suna da yawa da mushrikan za su san su su kaɗai ne sun boye imaninsu amma Allah ya hana manzo da sahabbai su yaƙi mutanen makka don akwai muminai da ba a san da su ba amma yau za a je a kai masallaci ko gari ko ƙasa ko ina kan mai uwa da wabi don cimma manufar waye kuma ina manufar da aka cimma ai kana abu ne don ka samu sakamako to ina natijar ta ina me ya tsira addinin bai tsira ba rayukan ba su tsira ba dukiyar ba ta tsira ba me ya tsira idan kana cewa a a lahira kana da sakayya daga ina ka samu attala alghaiba amitta kada inda Allahi ko mutum ya ga gaibu ne ko yana da kauri da Allah gashi nan annabin Allah Allah ya ce karka taba mutanen maka don akwai masu imani ciki saboda haka ai hattara jinin dan adam ba abin wasa bane jinin dan adam ba abin wasa bane wallahi kuna ganin jini na kwarara gwamnati ba ta yin komai ba wanda yake magana a kashe ne a kashe wancan a kashe wannan in soja aka kashe in mutum mai zaune mazauni aka kashe in ma waye aka kashe jinin da yake kwararan nan wallahi Allah ba zai bari a banza ba ba zai bari ya tafi a banza ba dan adam ba akwai abin da ya fi shi daraja ne shine ya zama araha kamar agwagwa tolo-tolo a kashe shi a jefe a ƙasa a taro ana kallo ana wasa da gabansa haka ya lalace wallahi mun hattara za mu koma ga Allah mun shirya ba mu shirya ba muna so ba mu so za mu tsaya yadda ana cewa ramadan ramadan ramadan ya zo muna cikinta haka za a ce salla sallah masu ganin sallah za a je a yi sallah haka za a ce kiyama kiyama za mu tsaya gaban Allah ka tana da shirin da ka yi ansar da za ka yi bayo wa Allah akan tambayin da zai maka walaula rijalun mu'minuna in ba don wasu mazaje masu imani ba wani sa'a mu'minatu in ba don wasu mata masu imani ba lam ta'lamuhum ba ku san su ba an tata'uhum don gudun kada ku je ku tattake su ku kashe su fa min minhum ma'arra sai ku zo bayan kun kashe su din nan zunubi ya same ku abin ki ya same ku bi ghairi ilm ba tare da sani ba in ba don haka ba da an bar ku kun yake su Allah madaukake ce li yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha Allah yana datar da mutane ga alkhairin nan ne don ya shigar da wanda ya so shigarwa cikin rahamarsa da ikonsa da buwayarsa da ganin Lauta law tazayyalu da za su rarrabu law tamayyazu wa tafarraqu da a ce an ware muminai sun fita gefe mushrikai sun fita gefe to anan zaka ga abin da zai faru la'adzabna alladhina kafaru minhum azaban alima da waɗanda kafirai Allah zai musu azaba azaban mai radadi idan an ware an gane masu imanin sun fita to sai a kai farmaki akan mushrikai kama da yake ba a ware ba sai Allah ya hana إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله فألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما Allah madaukake ce ija'ala alladina kafaru tana lokacin da kafirai suka sanya wato suka zamanto fi qulubihimul hamiyya zikatansu ya cika da haushi da bakin ciki hamiyatal jahiliya irin hamiyya na jahiliya ay alqu fi min hamiya at-takabbur ga girman kai ga jiji da kai ga haushi musulunci ya zo ya shiga garin makka lafiya kalau annabi ya zo ya bude makka to wanda dai zai musulunta zai musulunta amma dai na ciki na ciki amma karshe dai sun zo sun musulunta sun inganta musuluncinsu amma wanda Allah bai so su da alkhairi ba sun gudu sun bar makka sun je sun mutu wasu a sha musu a wasu garuruwa Allah ce sun sanya wa zukatansu hamiya irin ta jahiliya ta farko fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli sai Allah madaukake saukar da natsuwarsa ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam wa ala almu'minin haka ne saukar da natsuwa ga mu'mini natsuwa irin ta manzo daban natsuwa irin ta mumine daban wa alzamahum kalimatat taqwa sai Allah ya lazimta musu kalmar tsoron Allah ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadar rasulullah wa qanu ahqqa biha sune suka fi cancanta da wannan kalma wa ahlaha sune ma abocin wannan kalma dama wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah madaukaki ya kasance masani ne ga dukkan komai Allah ya gafarta mana ya datar da mu ga dukkan alkhairi na tafi bi hadal qari insha Allah wa'anda ba su da lafiya kamar yadda muke roka Allah ya ba su lafiya kuncin rayuwa Allah ya yi mana mu na alheri Allah ya biya mana su akwai dama a kowace shekara muna neman taimako saboda marayu da gidan yari ya kamata mu fara neman taimako na marayu tun yanzu akwai wa'inda za a ba su taimakon nan a nan masallaci akwai mustapha wanda shine lada ne wannan masallaci akwai umar sale akwai kuma bashuwa akwai umar ah, ahmad umar akwai abubakar wakil na'am mika'il kai akwai adam abba in agaji ne suna nan su mutum guda shidda suna nan in kuma mata ne suke kawo taimakon da daddare sa su kawo nan ofishin akwai waɗanda suke karban kayan in kawo da rana waɗancan din ba sa nan akwai masu karba daga 'yan agaji da sauransu kuma da Allah in za a kawo taimako ga 'yan prison ko marayu kar a kawo abin da za a ba mu wahala yanzu mustapha yake gaya min taimakon da aka kawo na bara bako hudu aka zuba a shara bako hudu aka zuba a shara ba zai yiwu a bawa mutum ba ba zai dinko ba kaga an bar mu da aiki to Allah ya gyara niyyar mu wassalamu alaikum warahmatullahi